Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya kuma makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin 28 ga watan Disamban shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Yusuf da kanan labarai. Cikin ƙwararren lokaci a daren jiya Lahadi, shugaba Donald Trump ya rattaba hannu a kan dokar hana rufe gwamnati. An fara ƙidaya ƙuri'u bayan kammala zaɓe da aka yi jiya Lahadi a jamhuriyar Nijar. A kazalika, a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. an gudanar da zaben shugaban kasar a jiya lahadi. kanun labaran duniya kenan aka saurara a cikin shirin zamu ji hali da ake ciki a zaben jamhuriyar nijar rana Yadda aka yi ta kidaya kuri'un da jam'iyyun suka samu kenan a wannan zaɓe. To za ku je cikakken rahoto a cikin ɗan kankanin lokaci mai zuwa. Muna kuma ɗauke da tattaunawa da Dr. Maina Bukar Karte, wani masanin doka wanda ya mana fashin baki a kan zaben jamhuriyar Nijar. Baya ga haka, Sarfila Hashim Gumal kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum barkanku da asuba tare da fatar an wayi gari lafiya. A daidai lokacin da ke ƙurewa na rufe wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin Amurka, Donald Trump a daren jiya Lahadi ya rattaba hannu a kan dokar nan da aka nemi dala biliyan biyu da ɗigo uku don aiwatar da ayyukan gwamnati da dala biliyan ɗari tara na agajin rage raɗaɗin korona. wanda gwamnatin za ta ci gaba da aiki har zuwa watan Satumba. Trump a baya ya kira wannan dokar abin kunya bayan ta samu amincewar majalisar wakilai da ta dattawa. An dai kwashe watanni ana tattaunawa a kan dokar. Duk dai da cewar Trump bai sa kan shi a cikin tattaunawar ba. An dai ɗauki dokar a jirgin sama aka kai wa Trump ita a gidansa da ke Mar-a-Lago a jihar Florida idan ya aminta ya sa mata hannu don ta zama doka. Trump dai ya yi kakkausar suka ga 'yan majalisun a farkon wannan makon. Haka a ranar Asabar ya bayyana matsayinsa na rashin amincewa da dokar. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar abu mafi sauƙi da nake neman ma mutanenmu shi ne. a bawa kowane mutum dala dubu biyu fiye da 'yan canji da suka ce a bawa mutane dala ɗari shida wanda ke cikin dokar kuma ku daina neman biliyoyin daloli na kyauta. An fara kidaya ƙuri'u bayan kammala zaɓe da aka yi a jiya Lahadi a jamhuriyar Nijar. Idan har aka kammala komai, zaben zai zama na farko da gwamnatin farar hula za ta mika mulki ga zababbiyar gwamnatin farar hula a tarihin ƙasar a mataki na kujerar shugaban ƙasa. Ana dai tsammanin sakamakon zaben nan da 'yan kwanaki. Mika mulki daga wata gwamnati zuwa wata gwamnati abu ne mai wuya, musamman ga ƙasa da ta fuskanci juyin mulki na soji har so hudu tun bayan samun 'yancin kanta daga turawan Faransa a shekarar 1960. Ƙasar kuma tana fama da talauci da 'yan ta'adda masu tada ƙayar baya waɗanda suka kashe ɗaruruwan farar hula tare da sojoji a cikin shekarar da ta gabata kawai. haka kuma za a samu bambanci kamar irin yadda aka samu a ivory coast da Gini, inda shugabannin kasar a cikin wannan shekarar suka sauya kundin tsarin mulkin kasar don su kara wa'adin mulkin su zuwa zango na uku wannan ya haifar da fargabar yiwuwar samun koma bayan demokaradiyya a kasashen yankin hamada labaran duniyan na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Lahadi aka fara kada ƙuri'un zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a ƙasar Afirka ta tsakiya, ƙasar da aka ayyana ta a matsayin ƙasar da tafi kowace matsala a duniya. An gudanar da zaben bayan mako guda da aka kwashe ana rikici biyu bayan zargin juyin mulki da aka yi, amma maye gari na hudu mafi girma a ƙasar sai da aka aika da sojojin rasha da na ruwanda don su taimaka wa gwamnatin kasar an dai ga sojojin kwantar da tarzoma na majalisar ɗinkin duniya da na ƙasar ruwanda suna sintiri a kan titina ɗauke da manyan bindigogi zuwa babban birnin ƙasar kana suna kaiwa da kawowa a rumfunan zaɓe an dai samu jinkirin minti hamsin kamun aka buɗe rumfunan zaɓe a birnin bangui wanda ba kai kayan zaɓe a kan kari ba. Yana da matakar mahimmanci na fito wajen zaɓe a matsayina na ɗan ƙasa. Aikuwa ina ganin zaɓen zai canza al'amurra a ƙasarmu, kowaye kuma ya zama shugaban ƙasa, a cewar wani malami Hudson Rain. Yusuf ya kawo sauran labaran duniyar. A jamhuriyar Nijar ana na ana ci gaba da kidayen kur'un zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki wanda aka yi a jiya Lahadi yayin da al'ummar kasar ta fara dakon sakamakon zaɓe. Bisa doka, hukumar zaɓe ta saini na da kwana biyar kafin ta kammala kidayar ta kuma fitar da sakamakon zaɓen kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mahmud Lalo ya aiko mana daga birnin Yamai. Zana, rana, modem fa lumana lumana yadda aka yi ta kidaya kulikun da jam'iyyun suka samu kenan a wannan zaɓe kidayar da har ta kai ga cikin dare an dai fara kirka kulikun ne bayan da aka rufe akasarin rumfunan zaɓe da ke sassa daban-daban na birnin ya mai bayan da kwashe yinin jiya ana kada kuri'a a zaben na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki yayin da al'ummar ƙasar ta fara sa ido ta ga koyaushe za a fidda sakamakon na fi wada shine kakakin hukumar zaɓe ta saini samun sakamako hukuma mai kula da tsarin zaɓe gaba ɗaya ta ƙasa za ta ba da sakamako wanda muke cewa shi sakamakon ba shi bane na ƙarshe a cikin matsayin kwana biyar eh a cikin matsayin kwana biyar sai dai ya ƙara da cewa sai sun mika wa kotun tsarin mulkin ƙasar ta Nijar sakamakon zaɓen domin ta tantance shi kafin daga bisani ita kuma ta sake shi a hukumance. Can kuma sai mu aika shi a kotu mai kula da tsarin kundin tsarin mulki su za su haɗi eh, sakamako na dindindin cewa abin da muka yi su za su bincika su gani ga ayar doka kanan sai su wallafa shi. Daga kwanan biyar da muka ba su su kuma suna da kwana sha biyar. Yayin da ake kidayar baya ga wakilan jam'iyyun da ke sa ido a ɗakunan da ake kirga ƙuri'un. a waje guda kuma magoya bayan jam'iyyu daban-daban ne suka kasa suka tsare a waje suka ke motsawa ko nan da can suna masu cewa sai an yi komai a su abdulkarim da mayo dan jam'iyyar mnsd ne gaskiya ban iya tahiya yanzu na jira na ga sakamakon baki abin da daidai abin da samu in je in kai ma mutanen mu musan kwaiwaye zaben da an kai da gaskiya abin takardun da aka rubuta mun daidai da shi mu je mu ajiye kuma in allah su yarda muna saka mako har zuwa sai ni ni yan bashi sannan mu zo mu zamna gaske ba mu zama gare mu fuka mu san kula da mun ka samu shi ne an kai ni bakin karin mu kenan in Allah so ya da wannan mu ma shakku ciki in Allah da muna muna di muna kai muna muna zama sabu da Allah to kamar abokin hamayya sana MNSD shi ma Muhammadu Alhaji Umaru na model Limana wato babbar jam'iyyar adawa da bata tsayar da dan takara a zaben shugaban kasa ba amma kuma ta ce a zaɓi muhammad usman na rpr ya ce ba kasawa kaɗai za su yi ba amma da rakiya eh, muna jiran ƙuri'unmu ne zaben da muka yi muna jiran ala hakika sai abinda da muka zaɓa sai ya hoto nan gaban kowa mun shaida insha Allah. Wato kamar kun kasa kun tsare? Mun tsare kuma sai mun raka ma insha Allah. Mudan lumana kuna sa ran za ku kai labari sosai? Labari kamar yadda muka saba kai labari wannan mun ma wuce sanin ma mun kai labari da yarda Allah wannan gama mamala a cewar hamidu muktar mai goyon bayan jam'iyyar pnds tarayya mai mulki wanda ya ce min sun gamsu da duk abin da yake faruwa a mazabar amma da na tambaye shi kuwa kan ba zai sa su je su huta ba sai ka da baki ya ce a'a ba mu ida aiki mu za mu je mu kwanta muna nan muna cilga za mu je mu kwanta ke <laughs> mun ida muna nan kowane lokaci da ke mun ida To masu kamar da kuka ji dai daga bakin wasu daga cikin wakilan jam'iyyar da suka yi takara a wannan zaɓe. A daidai wannan lokacin da nake ɗaukan wannan murya ana kan kidaya ƙuri'un kuma misalin karfe goma ne da minti sha tara na dare amma ba a ma fara ma na zaben wato kidaya zaben shugaban ƙasa ba sai na majalisar dokoki ake kai ne. To 'yan takara talatin ne dai suke neman kujerar shugaban kasar yayin da ake zawarcin kujerun 'yan majalisar dokoki 171. Shi dai shugaba Muhammadu Isufu na shirin kammala wa'adin mulkin sa na biyu ne inda ya kwashe shekara goma yana mulki. Dokokin zaben jamhuriyar Nijar sun tanadi cewa sai dan takara ya samu kashi 51 na kuri'un da aka kada kafin ya lashe zaɓe. Idan kuma aka rasa wanda ya samu wannan kaso hakan na nufin sai an je zagaye na biyu inda za a zaɓi 'yan takara biyu da suka fi yawan ƙuri'u a zagayen farko domin sakara a zagaye na biyu tarihi dai ya nuna cewa zaɓukan shugaban ƙasa a jamhuriyar nijar yakan kai ga zagaye na biyu kafin a samu wanda ya lashe zaɓen ko yaya za ta kaya a wannan karan wannan kuma wata tambaya ce da lokaci ne kaɗai zai fayyace mahmud lalo sashin hausa na murya amurka daga mai a jamhuriyar nijar da Mahmud Lalo. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Yusuf dauke da sauran labaran duniya. A jiya Lahadi hukumomi a nan Amurka sun bayyana sunan Anthony Quinn Wana mai shekaru 63 a duniya a matsayin mutum da ya tada bom a wata mota da yammacin ranar Kirsimeti bom ɗin da ya tarwatsa gine-gine a tsakiyar birnin nashville a jihar tennessee wana ya aikata wannan a kan raɗin kansa a cewar mahukunta lokacin wata ganawa da manema labarai a jiya lahadi sun ƙara da cewar ba a san dalilin sanata da wannan bom ɗin ba mun cimma matsaya cewar Anthony Wana shi ne ya haɗa bom ɗin kuma yana wurin lokacin da bom ɗin ya tashi ya kuma kashe shi a cewar Donald Chakram mai gabatar da ƙara na ƙaramar hukumar Tennessee. Masu bincike sun yi amfani da ɓargon wana suka alakanta shi da kai harin. Suka kuma duba gidansa a ranar Asabar da ke nisan kilomita goma sha takwas daga inda bom ɗin ya tashi. Babban masanin cuta masu yaduwa na Amurka, Dr. Anthony Fauci, a jiya Lahadi ya ce, ƙasar na cikin tsaka mai wuya akan annobar coronavirus. a daidai lokacin da adadin masu kamuwa da cutar ke ƙara hauhawa. Duk kuwa da cewar fiye da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari tara aka yi wa rigakafin cutar a ƙasar. A makon da ya gabata dai an yi mafauci allurar rigakafin cutar. A jiya Lahadi ya shaidawa gidan talabijin na CNN cewar abu ne mai wuya a hana mutane taruwa a wannan lokacin na bukukuwa duk kuwa da cewar masana sun yi gargaɗi da hakan. Hukumomi sun ce mutane fiye da miliyan 85 ne suka yi tafiye-tafiye don zuwa wajen 'yan uwansu da abokan arziki. Amma abin tsoro shine annobar na iya ƙara hauhawa. Fiye da makonni Amurka na samun masu kamuwa da cutar sama da mutum dubu biyu a duk rana. ya kuma kara da cewar mutane sun yi cunkoso a tashoshin jirage kuma mutane da suka fito daga gidaje daban-daban duk kuwa da irin shawarwari a gujewa hakan da masana suka yi amma abin ya faskara. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. madalla a yayin da aka gudanar da zagayen farko na zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki hankulan jama'a a jamhuriyar nijar ya karkata wajen jin yadda za ta kaya a wannan fafatawar da ta hada da 'yan takara talatin to shin ko akwai yiwuwar wani ɗan takara zai lashe wannan zaɓe tun a zagayen farko tambayar kenan da wakilin musulmin muna barma ya yi wa dr maina bukar karte wani masanin doka ta arba'in da ta ta nijar ta da cewa wato ana zaɓar shugaban ƙasa a securitan majoritaire a detour kamar a zo a auna ga wanne ne ya fi yawan ƙura'a ta al'umma shi ne securitan majoritaire securitan majoritaire ya ɗauki fuska biyu akwai securitan majoritaire yan tur zagaye guda kuma akwai securitan majoritaire detour wato a yi zagaye na biyu to shi a constitution ta nijar na zagaye na biyu ne ban mu da ba mu tsaye da zagaye na ɗaya kamar kasar togo da kasashe da na afirka na zagaye na ɗaya da an zo an yi zaɓe an auna wanda ya ci gaba kawai shi ne shugaban kasa wanda ya kuwa kura ne shugaban kasa hmm. to an yi ba ka bane ba kai zagaye na kwari sai ba ka zama shugaban kasa sai ka samu shankan to samfur shi ne fa kamar a ce sai ka samu wato rabin mutanen da aka rubuta su da isa wani za su yi zaɓe an rubuta wani za su yi zaɓe wajen miliyan bakwai da wani abu a Nijar to sai ka samu rabi rabin wannan da aka rubuta kuma da wato murya ta mutum guda wato zaɓe da mutum guda shine sankan fusan fushi buwa wato rabin mutanen da aka rubuta kuma da zaɓe na mutum guda to in wannan a cikin yan takarar wani ya same shi to ba sai an je zagayen ba na biyu daga nan zaɓe ya kare shi a cewa wani ya zama shugaban ƙasa. Da shi kuma zagaye na biyu ya ne ake gudanar da shi ya ne ake tafiyar da shi ya doka. Shi ku zagaye na biyu idan cikin su ba wanda ya samu wannan abin da na faɗa wato kashi hamsin cikin ɗari kuma da wato zaɓe na mutum guda idan ba wanda ya samu shi a cikin su to kuma zaɓe ya ce an ta yi dole zagaye na biyu to a lokacin nan kuma wa'inda wanda ya zo lambuwan da wanda yake bin bayan shi wato na fari da na biyu su ne za su yi wannan zagaye na biyu amma in aka yi wannan zagaye na biyu kuma wato wannan eh, ba a tsaya a je wani eh, kashi kaza wanda yake gaba wanda ya yi kura'a shi ne shugaban kasa. Dokta a yadda aka gudanar da yakin zaɓe da kuma irin yadda aka shafa shekaru talatin ana demokradiyya a wannan ƙasa ta Nijar. Ya kake ganin wannan fafata za ta kasance kana ganin a wannan karan za a samu wani ɗan takara wanda zai iya lashewa tun a zagayen farko? ai muhammadu yusufu ya yi zaɓe har su biyu bai samu wannan dama ba stanje mahmudu ya yi zaɓe har su biyu bai samu wannan dama ba to a yanzu kuma abin ya ƙara ma matsewa tun da yanzu wato 'yan takiran har wajen talatin ne kenan ya zama kama wajen so nawa yadda aka samu gani kenan ba ta yiwuwa a ce tun karo na fari ɗan takira guda ya lashe gabaki daya shi kadai wato kashi hamsin a cikin kashi dari. A gaida haru da dauda biyu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, da kuma 60. Sai kuma da 1530 a matsakaicin zango. gaban sauraro mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani shiri na musamman na ciki da gaskiya inda za mu waiwai baya domin kawo muku wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku a shekarar nan ta 2020 mai karewa. Ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi Lahashin Gumel. A cikin wannan shekara mai karewa ta 2020 mun kawo muku shirye-shirye a wannan shiri na ciki da gaskiya. da suka haɗa da masu ban tausayi ban haushi ko kuma ban takaici da suke bayyana take haƙƙin bil'adama ƙarara. Ɗaya daga cikin shine batun makalewar kuɗaɗen fanshin 'yan sanda, inda tsaffin jami'an 'yan sanda sai ƙarƙa bayyana takaicin da suke shiga in sun yi ritaya. To mun zanta da shugaban kwamitin 'yan sanda a majalisar wakilin Najeriya Usman Bello Kumo, wanda ya bada tabbacin za su ɗau matakai kuma su gyara lamarin na 'yan sanda. Babban al'amarin da ya kamata a fuskanta wajen gyara wannan muhimmin bangare na 'yan sanda musamman haƙƙinsu na fensho su ne gyaran dokar da ta kafa wannan tsari duba da yadda al'amuran suke kasancewa saboda idan ka duba da sojoji suna fama da irin wannan matsaloli amma yanzu kusan a gaskiya matsalolinsu sun ragu sosai sosai kusan za a ce in ba a ce ɗari ba su ɗari ba yanzu dai da wahala ka ji soja ina kuka akan magana fansho sakamakon tsari da aka yi da ita hukumar sojoji ita ce ka shokan duka da alhakin gudanar da sha'anin fansho din mutanen ta gabaki daya irin wannan tsarin ya kamata dama ko muna tunanin yadda za mu kullo wa al'amura don mu ga an gyara wannan doka wacce ita ma za a zo a bani tsarin da zai kasance hukumar ɗan sanda ta kafa bangaren fansho nata na kanta wanda za su dinga gudanar da aikin nan kamar yadda mace da su a sauran sassan ma'aikatan gwamnati kamar dss su suka da akwai dss pension akwai army pension akwai pension na bangaren eh, dia su ma defense intelligence agency da kuma nia national intelligence agency dukkanin waɗannan sassa na masu farin kaya da kuma masu ɗamara su suke gudanar da harkarsu da kansu wani department ne suke yi da yake kula da wannan aiki sakamakon karfi da doka ta basu to ina ganin gaskiya matuƙa an ba wani tsarin aka ba hukumomin yan sanda musamman waɗanda suke taya za su gaba da shiga cikin damuwa domin ina da can duk ɗan sanda da irin taya daga 2018 zuwa yau ina zan hayan da ba wanda aka biya shi haƙƙinsa saboda irin matsaloli da kuma yadda al'amura suke lalacewa wannan haifar da cewa ɗaya daga cikin dalilan da yasa kwanaki a majalisar ƙasa muka gabatar da ƙuduri na a tabbatar da shi an an yi duba shokan akan dukkan abubuwan da suke shafa a wannan bangare na fensho wadda mun kira taro na public hearing wato taron gangamin al'umma kowa ya ya faɗi irin abin da yake ganin yana damunsa a bangaren da yake to wannan a kansa muke allah cikin ikonsa mun kusan gama kenan aka shiga wannan ibtila'i na covid-19 wanda ya wajen wata uku ana cikin wannan matsala ita ce ta haifar ba don haka ba da tun tsare-tsaren mu ya bayyana da tun an bi sakamakon wannan bincike da kuma wannan aiki da kwamiti nawa yake yi domin a ga an sauƙaƙa al'amuran fansho ga baki ɗaya ba ma kawai na 'yan sanda ba na kowane sassa. Hakanan a wannan shekara mun ka muku labarin yanayin da mutane kan shiga in sun faɗa hannun jami'an rusasshiyar rundunar 'yan sanda ta SAS. abubakar usman shumu ya taɓa shiga hannun jami'an sas a ofishinsu da ke abuja ya kuma bayyana wa wannan fili halin da ya samu kansa to sai dai mataimakin kwamishinan 'yan sanda na abuja acp aminu garba ya ce miyagun ƙiri a tsakanin 'yan sanda na samuwa ne tun farkon ɗaukar jami'an da ba a tantance ba aiki mutum an jawo shi an ce saboda ya addabi gidansu aka ce shiga polis aka nan ba a tunani ba wani bai da ra'ayin polis din ma amma senator ne gwamna ne ya ce din ya faranta ma al'umman shi sai kwashe su kawai sai tura a doke su polis dole ko sun cancanta ko basu cancanta ba maganan da nake ya santarin akan suwaye ake shigar da su polis a ba taro aka zama ɗaya ba akwai mutane polis wanda suke suna da martaba sosai suna da gaskiya amma ina tabbatar maka cewa duk a najeriya nan ba wata ma'aikata da take hora ma'aikatanta wanda suka yi laifi yau ina so in gaya maka na san baka sani ba za a yi trying mutum a kore shi aiki bayan shekara biyar bakwai goma wani sanato zai zo ce a mai da shi wani gwamnati zai zo ce a mai da shi wani babban mutum zai zo a ce a mai da shi kai kwanakin baya an yi recruitment wannan sojoji ne is a privilege information sojoji ne suka yi recruitment bayan sun gama training dama akan ɗauke su a moto a kai su duk wuraren da aka yi posting nasu sai aka zo aka waye gari ɗari da wani abu sun watse su waye ashe boko haram ne aka training ina kake kai mutumin al'umma da baka ce wannan yaron da aka dauka ba dan boko haram ne wannan yaron da aka dauka barawo ne na waye gari yanzu ban sani ma kowa garanto in za a ɗauki abu na saboda me da yawa wanda aka ɗauke su sun je ne kawai su shiga cikin polis ko soja a ba su amana su wuce da ita especially bindiga akwai matsala fa a ƙasar nan ni da kai duk sai mun tashi sai amma na tabbatar maka da cewa shugabanninmu especially IG commissioners ba su yadda su rufe mutum a rufe mutum ya wuce kwana biyu sai dai cases da suka kasance ba na beli ba ne kamar me kisa robbery ka gane rape ballantana toco duk ba a yi wannan abun bitan shirin za ta kai mu ga labarin dpo 'yan sanda a bauchi baba ali muhammad da aka zarga da dukan wasu matasa uku kan tuhumarsu da satar kaji inda har biyu daga cikinsu suka mutu ɗaya kuma ya tsira da ransa har ma ba mu labarin abin da ya faru aka fito da mu ana fito da mu na mun ɗauka da a sake mu ne shikenan sai ce a zagaya da mu ta baya aka zagaya da mu ta baya sai ce kowa ya rubuta ciki kenan muka wani police station ne police station din santa sai dpo ya fito ya ce kowa ya rubuta ciki hmm. kenan muka ya rubuta ciki sai ɗayan ibrahim din sai aka ya ce a ɗauki wannan sai aka ɗauke ya ce a ɗaure shi sai aka ɗaure shi da igiya sai ya fito da wani taɓarya a hannunsa sai ya fara kwaɗa masa a kafansa ya karya shi a kafansa ta ya karya shi a kafansa ya sake cewa ya rabu da shi da da sake ɗauko wani a cikin sai sake cewa kai wannan ba ya rabu da shi haka ba gara kawai ya kara masa duka sai sake ɗauko shi ya sake ɗaukan taɓaryan ya sake kwakwada masa taɓaryan ya karya ya sake karya shi a cinyansa ya buga masa a kirjinsa da bayansa to ni tashi na ni yadda nake gani tashi na da yake a gefe na tashi na yana nan shame-shame ya suma a lokacin ko motsi ba ya yi to ashe daga lokacin shi allah ka sai ya mutu dp wanda bakinsa yake ce masa to ai gara ma ka mutu yake cewa gara ma ka mutu ma gara ka mutu da wa abin nan shi kenan sai ni sai ya ce to ni a ɗauko na ɗaure ni haka ɗauko na ka ɗaure ni sai ɗauko taɓaryan ya kwaɗa mu a ƙafa na ya karya mun ƙafa ɗaya ya mun karya biyu fasa mun kokon gwiwa ɗayan ƙafan ma ya sake karyawa ya fasa kokon gwiwa ya fara kwakwada mu a bayana ni ma ne ya ce a ja ni gefe sai sake cewa ɗauko ɗayan da aka ɗauko ɗayan sai yake ce masa yake ya ce shi ma a ɗaure shi da aka ɗaura ɗayan shi ma fara dukansa ya karya shi shi sai ya karya shi a kafa ɗaya sai kwada masa taɓarin a kirjinsa da nan bayansa da wurin cikinsa shi shi su ma he su ma a wurin to inda muka tashi inda na tashi ina jingine a jikin bishiya sai yanda wannan yake ɗayan da yake ya mutu na gefe na na farko nan shi a cikin police station din ya mutu sai da ya ce a ɗauko mota sai aka ɗauko mota ana ɗauko mota da ni da he aka zo aka sama a cikin mota sai ya ce muje sai muka fara kai shi wanda ya fara mutuwan gidansu ya je ya ajiye shi a gidansu sai ke cewa dan fashi ne dan fashi ne bai gaya musu ga abin da yake tafiya ba yake cewa dan fashi ne wannan dan fashi ne shi kenan muna tafiya eh bar musu shi daga bangaren rundunar 'yan sandan kuwa kakakin 'yan sanda a bauchi dsp wakili muhammad ya tabbatarwa da wannan fili cewa an kafa kwamitin bincike. kwamishinan 'yan sanda ya yi setin din kwamiti kwamiti din nan za su zauna za su yi bincike kuma duk wanda aka same shi wantin akan wannan ta'asa za a hukunta shi ai mu a matsayin mu na 'yan sanda muna da hukuncin da muke wa 'yan sanda idan suka yi laifi za mu kammala shirin ne da ƙara da musa ibrahim kuci da ke wakiltar kamfanin aecom na amurka a najeriya wanda ya shigar da ƙarar zargin ministan sufurin najeriya rotimi ameci da ba da kwangila ta hanyar saba ka'ida a aikin shimfaɗa layin dogo ga kamfanin CCECC e na China kan dala biliyan uku da ɗigo biyu. Musa Kuci ya nemi kotu ta tura ameci gidan yari da nuna cewa an ba da kwangilar don kashe maraba. Abin da ya sauwa kenan a yau. Yanzu a madadin Nasiru da Mele Kaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, Nisar Fili Hashin Gumel da birnin Washington DC ne ke cewa mu kasance lafiya. Yanzu kuma ga Yusuf ɗauki da takaitattun labaran duniya. An fara kidaya ƙuri'u bayan kammala zaɓe da aka yi a jiya lahadi a jamhuriyar Nijar. Idan har aka kammala zaben zai zama na farko da gwamnatin farar hula za ta mika mulki zuwa ga wata zababbiyar gwamnatin farar hula a ƙasar a matakin shugaban ƙasa. A jiya Lahadi aka fara kada ƙuri'un zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a ƙasar Afirka ta tsakiya, ƙasar da aka ayyana a matsayin ƙasar da ta fi kowace matsala a duniya. An gudanar da zaɓe bayan mako guda da aka kwashe ana rikici, biyu bayan zargin juyin mulki da aka yi. An mamaye gari na hudu mafi girma a ƙasar, sai da aka aika da sojojin Rasha da na Rwanda. suka taimaka wa gwamnatin kasar. Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyya ga Dr. Aliyu Modibo Umar tsohon ministan tarayya Abuja saboda rasuwar yayansa Alhaji Sa'idu Umar Kumo garkuwan Gombe wanda Allah ya wa cikawa a jiya Lahadi da safe a Abuja. haka nan kuma muna mika ta'aziyya ga mataimakin kwamishinan 'yan sanda isa grema saboda rasuwar surukinsa mukaddashin kwamishinan 'yan sanda mai ritaya alhaji adamu afunogasi allah jikansu da rahamarsa mu kuma isa mu cika da imani yanzu a madadin yusuf ali harande da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu wanda ya bada umarni da ma injiniyar mu na wannan safiya baba ya ku makeri da na shirya na gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya Assalamu alaikum.